a wannan jiha ta kaduna najeriya a wannan safiya ta asabar a da uku ga watan rabiu sani hijira na da dubu daya da ɗari hudu da talatin wanda ake kwatanta shida kalandar bature sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu tara babu shakka wannan taro kuma kasancewa su waɗanda suka da taron sun ne da in halarta babu lakka su da daɗewa na ga zama dole duk da cewa zuwa tafiya ta same ni a da yamma zuwa karo haka dai na da shawarar da taimakon allah zan baro kano ɗin in iso wani wuri a yau kuma alhamdulilahi na baro kano ƙarfe goma kuma allah ya yi ba na iso don cika wannan alkawari to ina godiya ta musamman ga su waɗanda suka shirya wannan taro kuma su daga dacewar su gayyato domin in gabatar da 'yar nasiha a matsayin tawa gudunmuwar da kuma taya murna ga su 'yan uwa ɗalibai waɗanda Allah ya yi masu baiwan sauka a cikin karatun alkur'ani a ƙarƙashin wannan makaranta mai ɗan tarihi muna roƙon Allah da ala mana muwafaka ya kuma taimake mu da samu dace kasancewar irin wannan wuri ba wuri ne da dogon wa'azi yake da munasaba sosai ba tunda taro ne na walima kuma ta yi murna ake ga waɗanda Allah ya ba su ikon yin sauka kuma irin waɗannan tarurruka ba ka rasa haɗawa da waɗansu abubuwa da ake so a yi na jawabai na karatun ɗalibai da sauran abubuwa kamar yadda da shigo na kara ana yi don haka bai daga cikin hikima ni a ganina a yin wannan fage a tsawaita wata nasiha sai dai kawai a yi waɗansu yan sharori a kuma faɗaɗar gwargwadon hali saboda a ƙara ƙarfafa gwiwan waɗanda suka yi sassaɓe da kuma waɗanda ba suke kan hanya a kan Allah ya taimake mu baki ya zama mun karanta alƙur'ani yadda ya dace kuma mun yi aiki da da cikinsa babu shakka alkur'ani mai girma kamar yadda muka sani littafin allah ne wanda ya saukar ga manzansa muhammad dan abdullahi bayan da kada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shine littafi na karshe da aka wa annabi karshe kuma domin ya wa'azi da shi ga al'ummar karshe wannan littafi babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana girman sa kuma ya bayyana mana matsayin shi da irin abin da ya kunta na alheri misali Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi da sunaye daban-daban a cikin alkur'ani ya kira da sunaye guda biyar kuma ya siffanta shi da siffofi guda hamsin kamar yadda shi ya ambata a cikin alkur'an fi ulumul qur'an kuma shek abdullahi gobiyo ya kara karrarawa cikin littafin littafi ne wanda ya kunshi dukkan abin da yake zai kawo ci gaba da gyara da al'amura a cikin al'umma littafi ne wanda ya kunshi labaran magabatanmu da abin da zai faru a cikinmu da kuma abin da zai zo bayan. littafi ne wanda duk wanda ya riko da shi babu shakka ya yi riko da gaskiya wanda ya hukunci da shi ya yi hukunci na adalci wanda ya rike shi ya mai da shi jagoransa tabbas zai mai jagoranci zuwa ga aljanna wanda ko duk ya tura mashi baya to zai zama mai korawa gare shi zuwa wutar jahannama wanda ya tura mashi baya ya ga aiki da shi zai zama daga cikin tabaku sa'annan wanda duk yayi watsi da shi saboda girman kai babu shakka Allah zai karya shi littafi ne wanda Allah ta'ala ya bashi yanayi na asali wanda wannan asalin Qur'ani ne wa kansa shaida da asalin ya tabbatar da shi mai asali ne kuma shi ga garbadau ne babu wani wanda zai yi mukawama da shi domin Allah ta'ala ya ambata a Qur'ani yana mai kalubalantar waɗanda ke ganin cewa ƙur'ani nan ba da asali ba ne ko kuma ba daga Allah ta bara da wata alayi ba Allah ta'ala ya kalubalance su a matakai guda uku bayan farko ya tabbatar da ƙur'anin dan asali ne domin da ba mai asali ba ne kuma da ba daga Allah yake ba tabbata an sami tukka da warwara a cikinsa kamar yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya faɗa a ƙur'ani Qur'ani mai girma أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثيرا shi mutane ba za su yi tuntun tuni su kai su kawo su tunani a cikin al'amuran alƙur'ani ba ne da daga wani allah yake to da an samu saɓani mai yawa a cikinsa a samu da walwala, can a ce a yi a ce a wani to tun da dai ɗan asali ne amma kuma waɗanda suka rayu da wanzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin waɗanda ba su yi imani da shi ba sai suka rika fatan cewa ƙur'anin nan ba wai wa'ayi ba ne wata dubara ce ko sihiri ne ko bokanci ne ko kuma wani irin ta na ko harbatu masu ne ke kunshi a cikin sa Allah sai ya cikin su ya ce musu ko idan haka ne to su sani da da aljan da mutum za su taru gaba ɗaya ta haɗa ƙarfi da ƙarfe su haɗa tunani su dunkule shi wuri ɗaya domin su kawo kamar alƙur'ani ba za su iya ba Allah ta'ala ya ce kullu in jama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira idan da da aljanna mutum za su yi taron dangi domin su kawo abin da ya kwatankwacin alƙur'anin nan ba za su iya ba ko da za su zama masu taimaka kawo juna to tun da an kore yiwuwar su iya kawo kamar alƙur'ani tunda mun san alƙur'ani ne babban littafi ne yana da surori guda goma sha hudu tun daga fatiha in ka dauko daga bakara har zuwa nasi ɗari da goma sha hudu wannan ke nuna cewa babban littafi ne tun babban littafi ne ba kuma za su kawo ba sai Allah ya sassauta ƙalubalen ya ce su kawo kwatankwacin surori guda goma kwatankwacin surori guda goma to sai mu sun kasa ba za su iya kawo kwatankwacin surori guda goma irin alƙur'ani ba to sai aka sassauta ƙalubalen aka ce to maimakon surori goma su kawo kwatankwacin sura ɗaya kan irin alƙur'ani wannan ma suka kasa sai aka saukata musu aka ce to su kawo wani abu mai kama da alƙur'ani ba tare da an iyakanta aya ce ko sura ba balle yi maganar surori goma nan ma suka kasa to suna sun kasa kawo kamar ƙur'ani sun kasa kawo surori goma sun kasa kawo sura ɗaya sun kasa kawo ko da wata irin sura ma ko da ba ta kama sosai da irin ta alƙur'ani ba to sai Allah ta'ala ya kore yiwuwa ma gaba ɗaya su kawo yin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana musu a cikin alƙur'ani kamar yadda muke karantawa a kullum cikin suratul baqara wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nar wal hijara u'iddat lil kafirin to duk da ba za iya ba Wannan ke tabbatar da kuma cewa alqur'ani littafi ne da babu kamar shi kuma zuwan shi ya dace duk wani littafi da aka saukar a duniya kama da التوراة Injila, زبورة سورة إبراهيم سورة موسى duk waɗannan littafai gaba ɗaya da waɗanda ma Allah bai gaya mana sunayensu ba duk Qur'ani ya shafe su saboda hukunce-hukuncensa sun zo sun kunshi dukkan hukunce-hukunce na tauhidi da dukkan abu mai daɗi mai sauki wanda Allah ya so da aka saukar a da suka ba duka wannan na ke kira da su ɗaliban da suka sauna waɗanda aka taru don su a yi wasu walima cewa lallai akwai ƙalubale a su sun ɗauke littafi babba alƙur'ani kundi na musulunci wanda ya kunshi dukkan tsare-tsare na siyasa ne ko tattalin arziki ko zaman zamantakewa ko wani irin tsari wanda ake jin akwai kawo ci gaba a duniya musulmi in suke ko da alƙur'ani tabbar za su gaba amma idan suka juyawa alƙur'ani ba tabbar za su gaba babu wani tsari wanda musulmi suke bukata mai kyau mai alkhairi wanda Allah ya yarda da shi wanda Allah yake so wanda zai kawo ci gaba wanda zai kawo walwala wanda zai tabbatar da zaman lafiya wanda zai tabbatar da tsarin zama cikin aminci da security wanda zai zama tsarin gudanarwar rayuwa imma a tattalin arziki imma a gudanarwar mulki imma a tsare-tsaren ɗabi'ar mutum imma abin da ya shafi mu'amala imma abin da ya shafi tsarin gudanarwa ko kuma tsarin zamantakewa ba sai dukkan bayanan na cikin alƙur'ani da girma wanda ya sani ya sani wanda kuma bai sani ba bai sani ba to da haka ne mu ɗalibai masu walima a yau ta sauka alkur'ani wani tanadi kuka yi wa alkur'ani a matsayin ku a yau da za a ce makaranta alkur'ani ko waɗanda suka yi sauka da karatun alkur'ani shin kun yi shirin a ga ƙur'ani yana tafiya da gababuwansa ta hanyar ɗabi'unku da halayenku shin kun shirya ku karanta alkur'ani ku nemi bayani game da ma'anoninsa ku yi ƙoƙarin sanin dokokin da ke cikinsa kuma ku ku ɗaukata ku yi amfani da shi a aikace a cikin duka rayuwarku ko ku ne za ku tsaya a matsayin kai makaranta Qur'ani ne waɗanda suka sauke Al-Qur'ani waɗanda za su yi halarta musabaka Al-Qur'ani su karatu su ci waɗanda za a iya ba su su suka da sun yi sauka amma ba tare da sun yi aiki da Al-Qur'ani ba to ni nasiha ta da karshe da zama ya ku ɗalibai waɗanda ake wa walimar saukan Al-Qur'ani da kuma sauran jama'a ya Allah iyaye ne ko koyayye ko kakanni ko sabo'i ko kanni ko ƴaƴa, abin da yake wajibin mu shine mu karanta alƙur'ani mu kuma karanta shi yadda ya dace mu kuma yi ƙoƙarin sanin ma'anoninsa sannan mu aiki da abin da ya kunsa na hukuntar rubuce domin dukkan shirya na ciki dukkan bushara na ciki dukkan waraka na ciki dukkan haske na ciki dukkan abin da zai kawo al'umma shi gaba ya cikin alkur'ani gaba daya wannan ya sa wani malami kuma addini Allah ya saka masa alkhairi yayi wadansu yan baituka yana da jawo hankalin ɗaliban Qur'ani waɗanda suke su ne makaranta alkur'ani yana mai cirowa daga littafin magabata irin su al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala da ya rubuta littafi akan na dubban makarantar alkur'ani a cikin littafin sa Tibiyan li'ada bi hamalat alkur'ani bayanai ne jalla a akan wane ne ɗalibin Qur'ani me kuma ya kamata a ce an same da shi to irin waɗannan bayanan da makamantansu su ne malamin ya tattaro ya dunkule a cikin waɗansu yan bayyuka kamar guda takwas wanda zan karanto sai ya zama su ne cikamakin bayani na insha Allah adibin kuma malamin yake cewa ahlul qur'ani a'immatu bihi mutada أهل السلوك إلى lakin الجبار لكن عليهم أن يقوموا بالذي فيه من المشروع للأبرار صدق وإخلاص وحسن عبادتهم وقيام ليل مع قيام نهار وتورق وتزوج وتعفف وتشبه بخلائق الأخيار وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشرار وأداء فرض واجتناب مهارم وإدامة الأوراد والأذكار يا عامل القرآن إنه هكذا فلك الهناء بقول عقب ومتى أبعت ومتى أبعت وجوده لم تنتفي بقرونه وفتن دار بوانه ما الذي يجوى أهل القرآن makaranta ƙur'ani a immatu shugabanni domin makarantun ƙur'ani babban mutum ne ko a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina aka ba wani aure da suratul baqara kawai a wata riwayar ma bai haddace baqara duka ba wasu ayoyi ne masu ɗan dama a suratul bakara ya shi aka ba shi tsaliniyar kuduwa ko kuma tsaliniyar mata dai a matsayin wadda zai aura sadakinta ya koya mata abin da ya shi na alƙur'ani kuna ina abu dan salma radiyallahu anhu wa ardahu ya zama limamin mutanensa a ƙauyensa tun yana shekara shida ko bakwai a duniya a kenan makaranta ƙur'ani tabbas su ne shugabanni waɗanda bihu ta da ahalin suruki masu son bin hanya madaidaiciya masu son shiryuwa zuwa ga hanyar Allah ɗan ruwan masu ƙoƙarin ta'a da Allah masu son su nisanci abubuwan da Allah ya haramta da makaranta ƙurari yake koyi don su kai ga rigar dabari, yarda ta Allah aljabaru mai ƙarfin mulki yace to sai dai ko da yake su ake koyi ne lakin alaihim an yaqumu bil ladhi fihi min al-mashru'i lil abrar sai dai kuma wajibi ne makaranta ƙur'ani su sai da abin da ke cikin alqur'ani na daga dukkan abubuwan da Allah ya shar'anta ga bayansa masu da'a shirkun su zaman ko masu gaskiya kar a same da ɗalibin qur'ani makarancin ƙur'ani, kayan kokon ƙur'ani, mun tare mun maka walima a yau ta saukan ƙur'ani amma a same ka kuma baka da gaskiya to wannan aibi ne ba wa ikhlasun ka zama kana yi don Allah kar ka karanta Qur'ani da take kai musabaka da shi a baka mota ko a baka kujeran aikin haji ko a duk wannan ka bata lokaci a ranar kiyama makarantin Qur'ani wanda bai karanta don Allah ba na daga cikin mutane uku na farko waɗanda wutar jahannama za ta yi kalaci da su ashe kenan dole ne a samu ikhlasi don Allah wa husni ibadati da kuma kyakkyawar bauta ka bauta wa Allah yadda Allah ya so kuma kamar kana ganin shi dan in kai ba ka ganin Allah to fa shi Allah yana ganin ka wa qiyamul layl kai qiyamul cikin dare ka zama mai tashi duk da ka karanta Qur'ani to ka tashi ka raya daren ka da karatun Qur'ani Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu ardahu ya samu larura ta ciwon kafa aka wayi gari sai an yanke masa kafa dole sai an yanke sai aka ce za a ba shi giya domin ka ɗan bugar da shi ka kau da hankalinsa domin a yanke kafar ta da ya zafi don a wancan lokacin irin technology da suke da shi kenan na anesthesia sai ya ce musu a ni ba zan sha haram domin wai in samu sauki a wani zafi ba kuna so ku yanke masa ba kada in ji zafi suka ce eh ya ce ku bari sai na tashi cikin dare ina kiyamun laili ku dace kafa ba zan ba saboda haka aka zo yana kiyamun laili aka dasa kafan shi bai ma sani ba ya ci gaba da kiyamun laili sai da ya gama sannan aka ce muna maka jajen kafan ka yake to ne ne kike da godiya ga Allah Allah ya bani bangarori hudu hannuwa biyu kafafuwa biyu in ya dauki daya to ta fara gudai a nan ka ga dole kai kiyamun laili ya kai dalibin Qur'ani ma asiyami na hari sannan azumin nafila ka samu kana mai azumi na nafila kana ta ɗauki saboda ƙur'ani ya karantar da kai muhimmancin yin azumi wata warukun ka zama mai warau mai takatsantsan wanda bai kusawa cikin yaki halas yaki haram wanda bai damu ba da zai zama to shi bai kawai duk inda yake ganin zai samu zai ji a ka zama mai warau za ka bar abin da ya kama da shubha ciki don gudun kar ka fada cikin haram domin kuwa fa ta ittaka shubuhat fa qad istabra'a bi dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram saboda haka ka zama mai warau wa tazawwudu ka zama dan zuhudu ba wai ka kisa su bani mai kyau ba ba wai ka hawa mota ba ba wai ka kisa abinci mai kyau ba a'a abin da ake yi da zuhudu ka ɗauki duniyar nan ba komai ba domin dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da duniya ta kai kimar fifikar sauro a wajen Allah to da kafiri ba zai samu ruwa makwalta ya sha ba inda duniya na da kima a wajen Allah kamar na dukkan sauro to kafiri ba zai ma sha ruwa ba amma ba su da kima kuma kuma shi yasa ma ne imamun nawai a mukaddimar ya su salihin yake cewa inna lillahi ibadan fu'a inna lillahi ibadan ko duniya wa khafu fitna na da طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست ja'alu وطنا جعلوا wa جنة واتخذوا صالح الأعمال فيها شكرا saboda haka ka zama ɗan zuwa wata akukun ka zama mai kamun kai kar ki wani sokin saukar qur'ani a kai ki ballagala kina tawa da kowane ali da rabo a matsayin saurayi a kan titi kina tafiya kina kama komu wai ke kin balaga kina nuna babana balaga wannan ba ɗabi'an mai ba ne. kar a ganka ka sa hula fika ka riba ido kamar wani mara mara gaskiya ko kuma ka sa wando kana taron kwantar nan na zuwa nan ko kuma a ganka kana tafiya ga aski yayi ciwo kamar jirgin sama zai tashi kana ɗalibin qur'ani kar a sami ka kar a ganka wajen wancan kandan da wancan ba kanda ba a same ka wajen gwamma ko a same ka wajen kiliki ko a same ka wajen dada a'a kar a same ka da irin wannan gazau mutaabbu wato ne kamun kai wanda yake baya yin abin da yake na sa'an nan kuma wata shafuhu bi khala'iqil akhyari kaza wanda ya kamance keniya mai mu'amala mai abuta da bayan Allah na gari tunda dai ai almar'u adin ala dinin almar'u ala dinin khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif kaza man ko abokansa mutanen kirki ne tunda in dai abokansa na kirki ne ana fara da wani kirki ko ala anil mar'i la tas'al وطبعا كريمه فكل كريم بالمقارن يبتدي فإن كان ذا شر فجالبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه ساعة وديانته كما تقول الدين تكجي ده أن تنسى لا قرآني نتجاه الله كما تقول الترجمة الحية لكتاب الله لكتاب الله الترجمة الحية لكتاب الله تقول رول موديل كما تقول live exemplary perfect exemplary na qur'ani a ga kana tafiya da qur'ani kamar yana magana amma in aka waye gari qur'ani daban kai daban to kuma qur'ani bai amfana da kai ba wasu yanatun ka zama mai tsara kanka daga dukkan abubuwan da suke wato kawarimul ru'a abubuwan da suke cutar da mutunci suke ɓata mutunci su ya galgal da mutunci sa'an nan malam ya ci gaba da cewa wa amanatu ka zama to mai amana don hadisi ya inganta cikin bukhari cewa ƙur'ani ya sauko da amana a kenan mai ƙur'ani ya kamata kowa ruwan amana wata jannubun li khala'iqil kuma ka nisanci mutanen banza a ganta kana nisantan mutane na banza ba ka mu'amala da su wa ada ufarri ka zama so mai ba da farillai na Allah duk abin da Allah ya farlanta ma ka zama kana yi gurgurdan iko wacce na mu ka zama kana nisantan abubuwan da Allah ya haramta wa idamatul auradi wal azkari ka zama mai dawamar da yin wurdi azkaru na safe subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah la hawla wala illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in zaka fito gida akwai zikiri in zaka je gida akwai zikiri in zaka tafi tufafi akwai zikiri in zaka tire akwai zikiri in ka kwanta akwai zikiri in ka tashi akwai zikiri shiga ban daki akwai zikiri in ka fito akwai zikiri in zaka shiga mota ko ka hau abin hawa akwai zikiri in ka shiga masallaci akwai zikiri in ka fito akwai zikiri in zaka ci abinci akwai zikiri in ka gaba akwai zikiri duk abin da za ka yi ka zamanto to dan zikiri mashru'in zikirin da ke ƙur'ani da sunna wa idamatul awradi wal afkar malai ya hamil alquran ya kai mai qur'ani in ka ko haka ba in dai ka zama kamar yadda ake maka waɗannan bayanan a sama to balaka hana to kai kam alhamdulillah ka samu dukkan jin daɗi ka samu abin da za a yi maka murna a taya ka murna a ce maka congratulations bi kauce hukumar dari domin za ka dace da rabon babba na gidan lahira wato aljanna wanda kowa yake fata ya samu kansa ciki muna roƙon Allah ya samu cikin Ya ce ko amma wa mata aba aka hudu da kai mai qur'ani ka bi wanda yake walima yau da wanda yayi bara da na baran can da wanda yake shekara 40 da wanda zai yi nan gaba kowa ya ji wa mata aba aka hudu da duk lokacin da aka waye gari kana tozartar da iyakoki na ƙur'ani ƙur'ani ya ce a idama kai kai gaba kai kai baya sama kai kai ƙasa ƙur'ani ya ce a bari kai kai ya ce a yi kai ka to in ka tozartar da haddodi iyakoki da ke ƙur'ani to lamdam tafi bi hurufi karanta ƙur'ani da kake yi kana ƙaja murya kai husari kai manshawi kai jabir kai abdulbasit kai shurai kai wannan duk ba zai amfana da kai komai ba a ƙarshe kuma wata kanta dara bawari sai ka zauna a gida na halaka wato gida na wuta ke na Allah tsare saboda haka yan uwa da ƙarshe ina mana fatan alkhairi ina roƙon Allah ya sanya wa waɗannan ɗalibai masu saukan alƙur'ani albarka ya kuma azurta su da iko yin aiki da abin da suka karanta na alƙur'ani ba wai su kaɗai ba dukan mu da ke nan Allah ta baraka wa ta'ala ya azurta mu da karanta alqur'ani maimaita shi a kowane lokaci da kokarin fahimtar sa domin duk abin da aka ambata na amana gaskiya da waye waye sai fa ka san ma'anonin sa saboda haka Allah ya azurta mu da karanta shi da sanin ma'anonin sa da kuma aiki da shi tun gabanin shi a jagoran tafiya ya fara nuna wani lokaci lalle ya kamata in dakata musamman tun da na faɗi cewa ba muhalli ne na doguwar huɗu ba ko lakta da musamman ma mun riga mun sha ba daga ɗalibai kafin wannan yar nasiha din kuma ko ba komai dai a babu girmamawa shi malam Musa Buwan dama malami na ne saboda haka ina ganin wata falalaci a ce shi yana wuri ya gabatar da ni in gabatar da tawari to ina roƙon Allah ya mana muwafaka kuma Allah ya azurta mu da dacewa abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne Allah ya ba mu ladan ya ba mu ikon aiki da shi inda na kuskure da gare ne ba ba ne saboda kila karancin ilimi ne kuma daga shaitan ne ba ruwan Allah da manzo Allah da kurakurai na amma dai na roƙon Allah ya ce mani ya ce mana baki daya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh